antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna ya ku waɗanda suka yi imani kada ku sake kusantar sallah kuna cikin maye sai fa in mayen ya sake ku kun san me kuke faɗa to daga nan shikenan wasu sai suka daina shan giya da rana da safe sai suka koma shan ta bayan isha kafin sallar asuba sun gama mayen su ta sake su yanzu ba an rage mata dama ba daga nan malamai suka ce wannan shine tarbiyyar da ake wa me mashayi baka cewa rana tsaka ya daina sha amma akalla idan yana shan kwalba biyar a wuni ya dawo kwalba hudu ana nan kwalba uku ana nan biyu ana nan rabin kwalba sai ka wayi gari ya daina amma ɗauke shi daga kan giyar gaba ɗaya ko kayan mayan gaba ɗaya wani lokaci yana kai su ga salwantar rayuwa duka saboda in abin ya riga ya kama jiki ya zama bala'i da haka waɗansu suka fara rage shan giyar daga nan ba su daina ta duka ba tare da haka sai da waɗansu suka zo suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wai ita giyan nan da ake taimata shagube a hankali a hankali mecece ita yas'alunaka anil khamri wal maisir qul bihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima suna tambayar ka game da giya da caca kace da su fihima ithmun kabir cikin giya da caca akwai zunubi mai yawa wa manafi'u lin da dan amfani kankani ga mutane duk wata hujja da za su kafa cewa in sun sha giya suna samun kaza suna samun kaza kankani ne in an hada musu da kuma cutar wanda take musu sukan ce tana cirar da tsoro tana cire tsoro wa nashrabuha fatatrukana mulukan wa usdan la nal liqa'u asani yace in mun sha ta sai mu ji kamar a rungumi zaki ko zaki ba ma tsoro a dawa Ballanta na wani dan adam kaga wannan hujja ce daga cikin hujjojinsu na shan giya suka ce tana sa ƙwarin kashi tana hana jin sanyi فإن المدامة تقوي الإزامة وتشفي السقامة وتنفي التراح suka ce giya tana sa karfin ƙwarin ƙashi tana hana jin sanyi tana yaye baƙin ciki duk Allah ya ce fihi ismun kabir wa manafi nas wannan su ne manafi ɗin yan amfanin da baka ba rasa ba wanda bai fuka kirge da hannu ba wanda cutar ya ninka haka yawa to amma kuma tana raba ka da hankali tana hana ka ambatan Allah tana sa ka gaba da dan uwanka tana sa ka ta'addanci tana sa ka cutar da lafiyarka ko ka salwantar da dukiyarka ko ma ka salwantar da rayuwarka sau da yawa mai giya ya sha mashayin giya ya shawo giya ya fada kwatami ya mutu a ciki ya je ya rungumi transformer ya kone ya je ya tsaya a gaban mota aka bankaɗe shi duk wannan ya faru da yan kudi a aljihunsa yan eh, kama rubala suka zare sakamakon me bai da hankali baya cikin tunaninsa kaga wannan duk mafasil ne amma fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas wannan shine mataki na uku tunda Allah ya ce fihi ma ithmun kabirun wa manafi'u linnas har yanzu wasu daga cikin sahabbai suka sake raguwa adadin mashaya baya sayyidina umar duk a wannan matakin kullun addu'a da yake shi tun a matakin farko ya daina sha amma kullun abin da yake cewa allahumma bayyana na fil khamri bayanan shafiya ya allah har yanzu wasu daga cikin mu fa hankalinsu bai kai gano ba game da sha'anin giya saboda su waɗansu in dai ba fitowa kai karar ka ce haram ba ne ba za su daina ba ya allah ka fito kai mana bayanin da zai warkar da mu sannan aka je matakin karshe ya ayyuhal ladina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlabu rijisun min amali shaitan فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن السلام فهل أنتم منتهون سيسكة انتهينا tun daga nan shi kenan aka daina magana shan giya wannan shine matakin da shari'ar musulunci ta yi don ta kare kwakwalwar mutane ta kare musu hankali ta kare musu tunani ta hanyar haramta kayan maye giya a duniya haram a lahira halal wanda ya shata a duniya ba zai shata a lahira ba waɗansu malamai suka ce abin da ake nufi wanda ya shata a duniya ba zai sha a lahira ba ko ya shiga aljanna sai Allah ya shi ya katange masa wani shashi na abin aljanna ya ce karkace mana sai dai an masa punishment na sakamakon shan giyar da ya a duniya wasu malamai suka ce ai ba zai yiwu ba haka kuma bayan qur'ani ya ce dan aljanna komai yake nema zai samu kun fiha ma tashtahi anfusukum wa kun fiha ma tad'una luzulan min ghafurir rahim ya za a sha makance masa wani abu to sai waɗansu malamai suka fassara hadisin da cewa wanda ya shata a duniya ba zai shata a lahira ba suka ce abin nufi ba zai shiga aljanna karan farko ba a shagiyar farko da shi sai ya fara biyawa ta wuta an tsatsabtace shi an wanke shi daga giyar da ya sha ta duniya ta hanyar yi masa azaba sannan ya shiga lokacin ku 'yan aljanna sun riga sun gama fatin farko na shiga aljanna sun shanye giyar farko ta sauka ta shiga aljanna sai ya zo shi kuma ya sha suɗi. ko ma dai wanne ne kaga dai ba haka ake so ba wai kanin miji ya fi miji kyau ubangiji ya ce tana zauna fiha salla lagawun fiha wala ta'sir mala ya ce ai bi sababi shurbiha ya qau bainahum abin nufi lagawun ya sashen zance ya qau bainahum yana aukuwa tsakanin mashaya bi sababiha ko bi sababi shurbiha sakamakon sun shata in ta nan duniya ce wala ta'sim kuma babu sako bihi yulhaqu bi khilafi khamri dunya wanda za a jingina mutum zuwa gare shi saɓanin giyar duniya waya tufa alaihim gilmanun lahum sannan ga waɗansu samari ko kuma waɗansu masu hidima lahum gare su ya tufu na suna kai kawo alaihim a gare su kalmar gilman da kalmar wildan duk tana nufin yara amma ba wai ana nufin yara ƙanana masu ƙaramin shekaru ba a larabci akan ce gulam ana nufin yaro ƙarami akan ce gulam ana nufin babban mutum wanda ya tasa majiyin karfi wanda shi ba za ka ce da shi tsoho ba kuma ba za ka ce da shi yaro ba wani lokaci kuma a ce gulam ana nufin mai hidima an gane ko da Allah subhanahu wataala ya ce wa bashiruhu bi gulamin alim cikin kisar annabi Ibrahim suka yi masa albishir da yaro mai ilimi kaga ana nufin jinjiri mai kananan shekaru annabi Isa an kira shi da gulam lokacin da ba a ma haife shi ba to amma da aka ce wa ya tufa alaihim ghilmanun lahum baya nuna cewa yara kanana jirajirai domin yara kanana jirajirai ya za su su waya in sun kewaya me za su yi ta yaya ma za su yi kewayen da aka malamai suka ce gulam anan ko gilman anan jam'i ne na gulam gulam ana nufin khadim masu hidima ga 'yan aljanna yaran da za su rinka yi wa 'yan aljanna hidima ko a ce mutanen da za su rinka yi wa 'yan aljanna hidima waɗanda majiya karfi duk abin da ake da bukata na ɗauka da saukewa za su yi ba kuma masu ƙananan shekaru ba domin a larabci akan ce da barde gulamun kamar yadda akan ce kuma da yaro gulam shi yasa sufwan ibn mu'attil wanda aka yi wa sharri da nana aisha cewa sun yi alfasha kaga ba yaro bane ba amma kuma yakan kira kansa da sunan gulam cikin baitin waka a lokacin da ya taba haɗuwa da hassanu dan sabid wata rana domin hassanu dan sabid yana daga cikin waɗanda suka yada jita-jitar suka yi masa ƙazafin suka yi masa kagen da haka da ya ga hassanu wata rana ya fafara hassanu a guje ya zare takobinsa ya ce talakka bi haddis saifi minni fa innani gulamun idza fujitu lastu binashidi ya ce karɓi kaifin takobi daga waje na fa inni gulamun domin ka sani ni barde ne idza fujitu in aka farmake ni lastu binashidi ni ba mawaki bane irin ka sai dai ka rama da baki ni ina iya ramawa da hannu to ka gulam tana nufin barde da haka malamai suka ce waya tufa alaihim gilmanul lahum yara masu yi musu ah, majiya karfi masu yi musu hidima suna kai kawo tsakanin su a wata ayar Allah ya ce ya tufa alaihim wildanun mukhalladun bi akawabin wa abarik wa kasin min mayin la yusaddauna anha wa la yunzafun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun a wata ayar Allah ya ce wa ya tufa alaihim wildanun mukhalladun idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'an mansura wa idza ra'aita thumma ra'aita na'iman wa mulkan kabira da ka Allah ce wa yatufu alaihim gilmanul lahum mala ce ariqa wadansu samari bayi masu hidima ga yan aljanna suna kai kawo a tsakaninsu ka annahum kai ka ce su husnan wa latafatan saboda kyau da taushin hali lu'lu'un maknun kai ka ce lu'lu'i ne maknunin wanda yake cikin kwanso idan aka ce lu'lu shine diamond bahaushe ma bayi da sunansa sai dai ce lu'ulu'i asali kalmar ta larabci ce da turanci ne ake ce da shi diamond to shi lu'ulu galibi yakan zo ne a cikin wani murfi bawo cikin bawo kamar yadda kaga kwai to da haka Allah ya ce saboda kyawun waɗannan yara masu yi wa 'yan aljanna hidima kai ka ce diamond ne a cikin murfinsa diamond ko shi kadai ko ba a cikin murfinsa ba abu ne mai kyau ballantana kuma a ce ka adana shi ka killace shi ka sa shi a cikin murfi kyau zai ƙara kyau mai kyau ya ƙara da wanka malamai suka ce me yasa Allah madaukakin sarki ya yabi bayan gidan aljanna domin waɗannan guldan ko gilman bayi ne fa a cikin aljanna amma ka ji kansu kamar diamond yanzu diamond a duniya na ƙasa ne ko na sama ne kowane mai kuɗi ne ma yake da diamond ya kowace ƙasa ce mai tattalin arzikin ƙasar da take da diamond diamond dukiya ce mai tsada a duniya to amma abin da Allah yake so ya nuna mana wulakantuwar duniya da darajar lahira Ƙasƙancin duniya da kuma ɗaukakar aljanna abinda a duniya sai wane da wane kai wani wanan ma baya samu a lahira bawa ne lu'ulu a duniya abu ne mai kima mai daraja amma aljanna da bayin gidan aljanna aka kamanta gilmanun ka annahum maknun ina fata kun fahimci sakwa ma'ana aljanna Allah subhanahu wa ta'ala ya daraja ta ya kimanta ta wanda za ka ga abin da ya fi komai kima da daraja na duniya a aljanna a kasa yake wulakantacce yake shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wallahi la mawdi'u sawti ahadikum min aljannati khairun min ad-dunya wa ma fiha inda ɗayan ku kadai zai aje bulalar dokin jakinsa ko raƙuminsa ko alfadarinsa a aljanna ya fi duniya da abin da ke cikinta kimarsa da daraja fulotin da za a siya maka iya filin ajiyar bulala ya fi duniya tsada malamai suka ce ya za a yi haka wajen ajiyar bulala ya fi duniya sai aka ce to ai misalin abu ɗaya ne ita duniyar ko mun tsadarta ko mun yawanta mai karewa ce shi ko can wajen ajiyar bulalar ko da ma gajiyayye ne kasashe ne dawwamamme ne duk ku abin da zai dawwama eba eh, lastin da abin da zai kare ina ga haɗi babu haɗi ubangiji ya ce ka annahum lu'lu'un maknun kai ka ce su lu'lu ne maknunun abin sanyawa cikin kwanso abin rufewa da murfi malai ce masunun fi sadafi abin tsarewa da karewa cikin kwanso li'annahu fiha ahsanu minhu fi ghayriha domin lu'u ya kasance cikin irin wannan marfin nasa ya fi kyau sama da a ce an bude shi a waje sai Allah ce aqbala بعضهم ala ba'din يتساءلون qalu inna kunna كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم الله يتوى أقبل بعضهم على بعض سيشاش إن الجنة سكفسكنتو غشاشي يتساءلون سنة تنبير جونه malai ce ya a zuhun baban amma kanu alaihi shashinsu su yana tambayar shashi dangane da abin da suka kasance a kai a rayuwarsu ta duniya wa ma wasalu ilaihi talazzuban da kuma abin da yau suka wayi gari suka samu kansu a ciki na jin daɗi wa atirafan bin ni'ima suna yin hakan ne don su yi furici da ni'imar da Allah ya yi musu ma'ana wannan yana nuna yan aljanna za su tattauna ijunansu wane zai faɗa wane ya bashi amsa ma'ana cikin gidan aljanna dai akwai me akwai hira akwai tattaunawa akwai ɗebe haso da aka fa qabala wa qabala ba'dhum ala ba'din yatasalun shashin su ya karkato zuwa ga sashi ko ya fuskanto ga sashi yatasaluna suna tambayar junansu? an gane ko kalu suna cewa da juna inna kunna qablu fi ahlina mushfiqin inna haqiqa mu kunna mun kasance qablu kafin shiga aljanna a duniya fi ahlina cikin iyalanmu mushfiqin muna cikin tsoro ma'ana dan aljanna a duniya bai da kwanciyar hankali alamar da take nuna cewa mutum zai shiga aljanna ya rayu a duniya cikin fargaba da tsoro amma wace fargaba da wani tsoro ake nufi fargaba ta tashe-tashen hankula ta fashe-fashen bom ta kidnapping ta fashi da makami ba irin wannan fargaba ake nufi ba wannan fargabar ita tana faruwa ne sakamakon mu da kuma sakaci na rashin daukan matakin da ya dace na tsaro wanda shugabanni suka yi kuma talakawa sukan taimaka su ma wajen haka domin sau da dama talakawa sukan ja bakinsu su shiru su kame hannuwansu suna gani ana barna ba za su kai kara ba suna ganin cewa babu ruwanmu ai ba aikinmu ba ne to amma idan musibar ta taho to za ta ci su kuma za ta ci masu tsaron wani lokaci su kuma masu tsaron in an je an gaya musu kaza kaza ga abu kaza zai faru ga matsala kaza sai su sha kulatan bangaro su ki kula su ki daukan matakin da ya dace kila saboda hujjar motocinsu babu mai ko kuma motocinsu sun lalace ko dai wani abin makamancin haka to amma tsoron da ake nufi na yan aljanna suna rayuwa cikin tsoro ba irin wannan tsoron ba ne don karkai tsammanin in waɗannan abubuwa suka kauce kenan ɗan aljanna zai kasance a duniya yana fantawa yana jin daɗi yana abin da ya ga dama tsoron da ake nufi shine shi ɗan aljanna a kullum cikin fargabarsa da tashin hankalinsa shin ya yi wa allah abin da allah yake so shin da yayin kuma allah ya karɓa wannan shine fargabarsa da tsoronsa na kunna fi na mushfiqin suka ce wallahi mu da can a duniya mun kasance cikin iyalanmu cikin fargaba da tsoro da firgici ba mu sanya Allah zai da mu ba a lahira ba mu san ba abin da muke masa na alkhairi da ya ce ya karba shin ba mu san ba ma da muka yi din hakan yake so a yi mu da mun yi iya kokarinmu wannan shine ashafaka tsoro da firgici da yan aljanna suke ciki kalmar ashafakatu. ma'anarta shine alkhawfu a ashfaqtum an tuqaddimu bayna yaday najwakum sadaqa a ashfaqtum bi ma'ana akhiftum a wata yara Allah ce innal ladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun su ne waɗanda saboda tsoron ubangijinsu mushfiquna kullun suke cikin fargaba da tsoro da rashin kwanciyar hankali a ƙarshe can ubangiji sai ce ula'ika yusari'una fil khairati wa hum laha waɗannan su ne masu rigirgin aikin alkhairi kuma su zasu riga kowa ɗin zuwa ga aikin alkhairin su za su riga kowa shiga aljanna Allah ka samu cikin su da rahama a wata ayar Allah ya ce innal insana kulika halu'a idza massahu sharru jazua wa idza massahu alkhairu manua illa almusallin alladhina hum ala salatihim daimun والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون to can gaba sai Allah ya ce ula'ika fi jannatin mukramun waɗannan kuma su ne waɗanda za su shiga aljanna kuma a girmama su Allah ka samu da rahamarka kalu sai su ce da juna inna kunna min qablu mu mun kasance gabanin aljanna a duniya fi ahlina cikin iyalanmu mushfiqina muna cikin tsoro malice da min azabillah shine tsoro daga azabar Allah subhanahu wataala ba wai tsoro irin na duniya ba to amma fa manallahu alaina daga baya sai Allah maɗaukakin sarki ya mana ni'ima bil maghfirati ta hanyar gafarta mana zunubanmu wa waqana azabar samum ya tsare mu daga azabar samumu malai ce ai annaru ita ce wuta lidukuliha fil masami saboda shigarta ta kafafan jikin dan adam shi yasa aka kira ta da suna samu wa qalu ima'un aidan wadansu malaman suka ce anan ima'i ne abin nufin ima'i shine kamar nune ba wai hakikanin kalmar samumu ana nufin wuta ba amma dai ana so a nuna maka cewa yana daga cikin sifofin wuta samum yana daga cikin sunayen wuta samu to kalmar samun waɗansu malaman luga suka ce minal abdad kalma ce wacce take amfani ta fuska biyu ta ba da ma'ana da kishiyar ma'anar akan ce a samu ana nufin zafi an gane ko fi samumin wa wa zillin min yamum la wala karim kuma akan ce samu ana nufin tsananin sanyi kamar yadda mun sha faɗa sanyi in yi tsanani aikinsa irin na wuta ne domin ƙona abu yake kamar yadda me wuta take ƙonawa to da haka waɗansu malamai suka ce kalmar samum ana faɗa ga zafi kuma ana faɗa ga me sanyi an gane ko wani mawaƙi ya ce alyawmu yawmun baridun samumuhu man jaza alyawma fala alumuhu alyawmu yawmu kai wannan wunin yau baridun samumuhu iskarsa akwai tsananin sanyi man jaza alyawma wanda ya lullube kai da mayafi ko ya sa rigar sanyi fala alumuhu ba zan ce ya yi laifi ba saboda yau kam ana tsananin sanyi mana kamar irin yau kenan da haka sukan ce samum suna nufin sanyi sukan ce samum suna nufin zafi da haka ubangiji subhanahu wataala ya ce wa waqana suka ce Allah ya tsare mu azabar samumi azabar tsananin zafi ko azabar tsananin sanyi malamai suka ce domin da sanyin da zafin duka ana samu a cikin wuta wuta akwai tsananin sanyi amma sanyi mai kuna kuma akwai tsananin zafi kuma zafin mai kuna shi yasa sai Allah ya ce fi samumin wahamin labari kaga kalmar samum ɗin in ka fassara ta da sanyi to sanyin ba sanyi mai sanyi ba sanyi mai kuna shine labarin in ka fassara ta a matsayin zafi to zafin ne kuma labarin babu sanyi da aka fi manna Allah alaina wa kana azaba samu inna kunna min qablu lalle hakika mu mun kasance min qablu kafin zuwa lahira da shiga aljanna ai fi duniya a duniya nad'uhu muna bauta wa Allah ai na'buduhu muna bauta masa muwahidina muna masu kadaita shi innahu domin haƙiƙa shi Allah huwal barru malai ce bi kasri bil kasri isti'nafan innahu dan cewa shi Allah a wata kira'ar annahu waslan kenan domin bambancin inna da anna shine inna tana zuwa ne a farkon zance anna kuma tana zuwa a tsakiyar zance amma in ba haka ba dukkanin su datu taukidin ne wa nasab da inna da anna duk ɗaya ne bambancin kawai inna zance farko kenan anna tsakiyar zance to idan ka karanta a nan innahu kamar an gama maganar baya yanzu wani sabon zance ne lallai shi Allah huwal barrur rahim huwal barru shine matukar mai kyautayi malai ce almuhsinu sadiku mai kyautayi kyautayi na gaske fi wa'adihi cikin alkawarinsa arrahimu kuma shine mai jin kai al'azimun rahma wanda ya fi kowa girman jin kai da rahama sallah ce mai فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون tarabbasu ya malai ce ba da zikir jaza'il munkirin liqo'il azab bayan Allah ya faɗi sakamakon masu inkarin aukuwar azaba a lahira fi yawmil a ranar sakamako wa zikiri jaza'il muttaqina kuma bayan ya ambaci sakamakon masu takawa amara ta'ala nabiyahu sai Allah ya umarci annabinsa an ya taqaddama fitta zikiri ya ci gaba da gargadin mutane wal wa'azi da yi musu wa'azi fa qala ubangiji madaukakin sarki ce fa zakkir ka yi wa'azi ka yi tunatarwa ai dun ala tadhkiril na ka dawwama bisa ga gargaɗin masu shirka wala tarje anhu kada ka kau da kai gabaran yi musu gargadi li qaulihim laka dan sun ce da kai kahinun kai boka ne au majnun ko sun ce da kai mahaukaci duk suna faɗa ne dan su fusata ka dan su mai da abin ya zama faɗa tsakanin kai da su ta yadda za su shagaltar da kai su ɗauki hankalinka gabaran ci gaba da wa'azi wannan shine al'adar duk wanda baya son ai wa'azi kullum fatansa da kokarinsa takalar mai wa'azi kokarin ya fusata mai wa'azi domin lokacin da mai wa'azi ya fusata to zai bar wa'azi za a koma fada da zara an koma fada kuma to shikenan yanzu kai ya dakatar da aikin ya dakatar da kai daga aikinka ya shagaltar da kai da wani abu na daban hankalin mutane da kake ja suke fahimta to yanzu za su daina fahimta domin bayanan da kake musu suke kama hankali yanzu ba ka yi yanzu ka koma kare kanka in an ma ashar kare kanka in an ma kage cikumar kwalar wani dan ya kuma taka to shi kenan yanzu an daina wa'azi yanzu an koma fada to shi ko fada duk wanda ba da shi ake ba daɗin kallo yake ji kuma in ya shigo tsakiya sai dai ya zo rabo amma ba magana goyon baya ba to kaga wannan yana daga cikin makirci da dabaru na kafirai kokarin su fusata annabawa su cikume su da fada dan annabawan su daina wa'azi su daina gargadi mutane su daina sauraro in ya so fada ya rincafe tsakanin su to shikenan yanzu sai ya zama kowa ta kansa yake yi yanzu rabon fada ake yi ba magana kawo hujja kawo dalili ake ba kuma wannan sai yake nuna mana cewa kenan wa'azi yana da tasiri ne lokacin da ake zaman lafiya mai wa'azi yana cin nasara ne da galaba lokacin da ake mai zaman lafiya amma duk lokacin da ake fada to wa'azi bayi da amfani ko kuma ka ce wa'azi bayi da tasiri mai wa'azi baya cin riba in ana faɗa daka mai wa'azi shi ya fi kowa son a zauna lafiya kuma shi ya fi kowa son mutane su shiga cikin natsuwa da hayyacinsu domin shi yana magana ne da kwakwalen mutane da hankulansu wannan zai nuna maka cewa ahli sunna sun fi kowa son a zauna lafiya domin ko ba komai dai cikin najeriya in ma mun takaice mun ce iya najeriya babu waɗanda suka kai ahli sunna wa'azi babu su ballantana kuma in ka ce duniya ma baka yi kuskure ba